besoin Bakar Aƙida Littafi na shida na Nasarar na irin baka manta ba a cikin littafi na biyar mun dakata ne a daidai inda karime murmushi dai jikinta a sanye tare da jin kunyar salma ta ce na gode yar uwata Allah sarki wannan kenan ana muka dakata ta kuma ɗaura kawai babanmu ya ce min aurenki za a yi makon nan mai zuwa eh insha Allahu karime ki tana ni addu'a domin ni har yanzu ina jin tsoro da fargabar shiga gidan Dr. Salman saboda bakar akida irin ta danginsa kin san sun tsani talaka ya rabe su babu abin da zai faru da ke Salma sai alkhairi da jin daɗin rayuwa Allah ya sanya alkhairi ina taya ki murna domin Salman mutumin kirki ne Allah ya sa a yi da mu amin karime na gode Allah ya nuna mana naku shin ina dan umarinki ne ko ya yi tafiya ne na daina ganinsa don allah ki daina min zancensa yanzu nan ma na kore shi domin ni na gaji da gafara sa ban ga kaho ba mutum kullum da tau kamar jijiya ni kam gaskiya na gaji ba zan iya rayuwa da shi ba a haka baya fa iya takuba min komai kin gafa ko irin Haba karime salma ta ce tare da dakatar da ita me aibin shi sai na ga yana da mutunci ga kirki ga ilimi na addini aibin shi matsiyaci ne salma me ake yi da talauci ai mu da ke zaune a cikinsa kullum muna addu'ar allah ya fidda mu daga cuta ya ba mu lafiya kekin kin yi arziki allah ya yi miki gyadar dogo saurani da sauran kin isa barka shi yasa na zo in taya ki murnar barka da arziki salma menene na barka kuma a ciki karime dama a ce kin min barka ne kan na samu miji na gari zan yi aure Rufawa kai kaina asiri da na fi jin daɗin hakan amma a ce barka kike min da samun mai arziki ni kam wannan baya cikin tsari na ya kamata ki gane shi samu da rashi duk na Allah ne yaushe kika koyi wannan bakar aƙida ta banza kina yar talaka kice ki sai mai kuɗi kike so karime to wallahi kin yi babban kuskure don ba a yi wa Allah wayo masani ne fa shi akan dukkanin komai kuma shi ne mai bayar da mulki da arziki ga wanda ya so idan Allah ya tashi jarabar ki sai baki mai kuɗin karshe ki sha wuya ni kaina da kike gani wai zan auri Salman wallahi Allah ne shaidata ni kuɗin shi baya gabana kuma na so a ce a talauci zan aure shi daga baya mai arziki a tare na fi son hakan kuma ko yanzu Allah na iya mai da shi talaka kamar mu don haka ki ji tsoron Allah ki so mai son ki da zuciya ɗaya karime Salma ta ce fuskarta a ɗaure cikin rashin jin daɗin abin da karime ta yi wa ɗan umaru cikin yanayin nadama ta ɗago kanta zuwa gare ta ta ce na fahimce ki salma Allah ya fi min na san na yi kuskure a baya kuɗi ne kawai a gabana tare da ruɗi na inna hakika ta ɗaura ni akan tafarki marar kyau sai yanzu na gane da kika fargar da ni gaskiya kuma insha Allahu zan nemo shi in ba shi amma Salma duk da hakan ɗan Umaru ya cika matse hannu sosai ya kamata a ce ɗan mayukan nan su turare da sauran 'yan kayan nan na kwal na makulashen kanti da na ga ana kawowa abokaina ni ma ya yi min in ji daɗi komai dai rashinsa ya fi karfinsu don iya kuɗinka iya shagalinka ne karfi bai fi jiki ba ai wannan ma wani abu ne saboda rayuwa ce da zamani ya zo mana da ita salma hmm. ne kenan a wani wurin kina da gaskiya amma ki kara yin hakuri wata rana sai labari yanzu ki yi kokari ki ba shi hakuri saboda baki kyauta ba kuma shawara ta ita ce ki damu da wanda ya damu da ke ki roki Allah ya haɗa arzikinku to salma zan yi kokarin yin hakan na gode zan wuce kada in na ta neme ni amma salma ni fa kallon ki nake ta yi tun ɗazu na ga sai wani shauƙi kike yi kin yi kyau hakan kamar wata sabuwa ba ke ba ko duk amarcin ne wallahi ba karya kin canja sai haske kike yi kamar tauraruwa karime ta ce har da shafa fuskar salma da ke walwalniya kamar madubi ta yi smooth marmushi dai tare da duban karime ta ce ba ki rabo da abin dariya kina wani cewa kamar ba ni ba ni ce dai salmarki to man hajiya raliya kawar maman salma ce ta kai ni gidan wata aminiyar su hamshakiya kuma kwararriyar mai sayar da komai da ya shafi jiki wato hajiya amina na amore duka yau kwana na hudu ne ina zuwa amma ni kaina na ga canji wato ita aikinta yana da kyau sha yanzu magani yanzu haba da gaske kam sai ki ce min naira ce kwance a fuskarki ke kam kin fara komawa kalar masu kuɗi yanzu ni ma ina so in gyara tawa fatar ko zan haska ranar aurenki za ta yi min e mana ai matar ba ta da matsala ga kayanta da sauki da rahusa ga aiki kuma ko ina tana tura kayanta ke dai bari gobe za mu je tare idan aka kare min sai ta yi miki ni zan biya kuɗin naki yawwa salma na gode bari in yi hanzari in shiga gida na baro inna za ta ɗaura sanwa ni ma mu je in ce inna aiki ta fita da jimawa to muje sai gobe idan na zo to yayi allah ya kai mu in ji salma amin karime ta ce na gode sannan ta yi sallama da inna baraka ta wuce sashinsu cikin jin daɗi bari kawai abban minal yaya mai gado ta nuna min ban kai komai a gurinta ba kuma ba a bakin komai nake da ni da iyata a rayuwarta ba duk fa abin da na labarta maka shine ya faru babu abin da bata ce mana ba akan salman ai ɗa bai fi ba saboda wata can talakar banza marar gata za a wulakanta min minal abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne domin ba zan ɗauki raini ba ina ba zan taɓa ɗaukar raini a gurin kowa ba numfasawa ya bayan zurfin tunanin da ya yi a kan zantukan Hajjiya zainab ɗin sannan ya ce ji kuma duka abin da ya faru gaskiya abin ba daɗi amma ki sani yadda muke kare lafiyar minal haka ita ma kariyar lafiyar salman take yi ya kamata mu yi musu uzuri zainab da salman da minal duk ɗaya ne ya kamata a ba su abin da suke so a yi musu adalci kada zuciya da saurin fushi ya sa mu yi da mu da na sani ha ba abban minal wani da na sani kuma ai ana yin sa ne idan ana tare kuma ni minal na sani kamar yadda ita ma ɗanta kamar yadda ita ma da ɗanta tafi damuwa na riga na faɗa mata wallahi ba ni ba ita kuma minal ba za ta taɓa auren ɗanta ba domin ba za ta taɓa zama da 'yar matsiyata a matsayin kishiyarta ba don haka dole ne a fasa zancen auren dakata zainab ba na son shirmen banza a fusace yake maganar a fasa auren fakika ce to saboda mai, salman ne ya ce ya fasa ko ita minal din ta ce miki ta fasa ai ko ba su faɗa ba ni na faɗa saboda an ce labarin zuciya a tambaye fuska na hango farin ciki kwance a fuskar salman kasan daman shi ba so yake yi ba kuma yanzu mahaifiyarsa ta goya masa baya maganin kar a yi kar a fara don haka mu ma za mu ba minal hakuri ta tsaya jiran mai santa ba wanda ita ke son ba yanzu haka da kyar ni da nidal muka samu ta kwanta bacci ko za ta samu sassauci yanzu yana me za mu ce wa mutanen da muka gayyata yanzu duk shirinmu ya zama na banza kenan a gaskiya dole ne mu samu mafita Allah sarki wannan kenan kuma je zuwa a cikin littafin namu mai taken bakar aƙida littafi na kusa da na karshe can ko ɗaya ɓangaren gidan malam abu gidan malam abu safiyan ne cike da jama'ar binni da na kauye ba kowa ba ne face hajiya raliya da jama'ar ta ta arziki da ta gayyato domin kawo kayan lefen salma saboda duk dangi hajiya mai gado sun ce su ba za su iya shiga wannan unguwa ta kauyawa wannan talakawan da wasunsu duk mayu ne ba a cewar su wai duk garin cin maganin arziki ne talakawan ke komawa mayu dalilin da ya sa hajiya raliya ta nemo mutanen arziki suka kawo kayan da yawansu har baya faduwa babu kawai ce da ba a saka a ciki ba dozin akwatuna biyu kalolin kayan ciki sun fi ɗari su sarka jaka gyale da sauransu tamkar wani kanti har su gyalagyalai ba a bar su a baya ba kaya dai na arziki sai dai a ce masha Allah tarba ta arziki da mutunci dangin inna baraka suka yi wasu hajiya raliya yan uwan malam duk sun zo auren kowa sai murna yake yi da farin ciki domin salma ta zama tauraruwa a cikin yaran su ita kaɗai ce ta aure mai arziki kaf dangin su domin haka ne suka ji daɗi sosai komai an gudanar na al'ada wanda kafi bai fi jiki ba da haka aka kammala komai su hajiya raliya suka koma yayin da karime da sauran sa'o'inta ke ta kai da komowa sai murna suke yi suna duban kaya na arziki da ba su da adadi a gefe ko baba larai sai faman cika take yi tana batsewa tana hararan karime da bata ma san masar da innar take toyawa ba don tuni ta kama salma ta ke gam da dai larai ta fahimci karime bata kula ta ba daga ƙarshe ficewa ta yi daga sashin zuciyarta cike da bakin ciki da takaicin wannan kayan da aka kawo ga karime sai wani rawar kai take yi domin rashin sanin ciwon kai amma za ta dawo ta same ta sai ta ci mutuncinta salma ko tun safe ta bar gidan ta je gidan wata kawarta zara'u saboda kada masu kawo lefen su same ta Dr. Salman da Jamil da sauran abokanansu ne zaune a majalisar yayin da suke ta masa makiya domin ya ki amincewa su yi pre-wedding pics sam ya ki ya amince saboda ya ce haram ne ba kyau kuma baya son ya tallata matansa a duniya yana kishinsu da hakan dai suka gama cike cikin wedding iv ɗinsu suka wuce domin aiwatar da wasu lamura nasu shi da jamil a gefen minalko da lauje a cikin naɗi domin ita kam gaskiya tana son dr salman matuka amma bakar akida tsanar talaka ta yi mata tsiro a zuciya da take ganin ba za ta iya zama da salma a matsayin kishiyarta ba ai wannan wulakanci ne domin ta fi karfin ta kishi da 'yar talakawa domin wannan babban ci baya ne a gare ta kuma abin kunya ne da faɗa a familinsu tana cikin tunanin ne ta ji sautin muryar dadinta da ke shigowa a cikin falon nata da sauri ta tashi daga kwancen da take akan tirisita din tare da gaida dadinta amsawa ya tare da zaunawa a kusa da ita ya ce mai dauta ya jikinki da sauki dadi har ka dawo ya ofis normal diya ya ba ta amsa a takaice duban royal stone din da ke gabansu cike da magungunan ciwon zuciya da kwaf da robar ruwar faro da ke ajiye sannan ya kalle ta ya ce an baki magani duk ina ma'aikatan naki eh dadi sun bani nasha. ni ce na sallame su don ban san damuwa sai gobe za su dawo na fi so na zauna ni kaɗai shi yasa haba dauta ya kamata ki ɗebe damuwa a ranki kin ga idan har kina son salman aure babu bashi komai an shirya har aivi na ɗaurin aure an buga ni ban ga abin damuwa ba a ciki yarinyar nan gidanta daban naki daban kuma komai gidanki ya fi nata ba a kanki za ta zauna ba biya to me abin tashin hankali a ciki haba dadi talaka ce fa matsiyaciya kai ma ka san duk danginmu ba sa son talaka amma sai a ce ni kai ni kadai ce za a fara yi wa kishiya kuma talaka gaskiya ni kam ina jin takaici daban bakin ciki ba kaɗan kaɗan ba ina son ki hakuri minal wannan yana daga cikin kaddararki babu yadda zan yi da na yi wani abu salman yana da kirki kuma dole ne a yi masa adalci shi ma ya auri zaɓin shi matukar ba san kai za mu nuna ba domin ke da shi duk abu ɗaya ne kuma muna buƙatar rayuwar kowa a cikin ku ki hakuri ki watsi da bakar aƙida irin ta mahaifiyarki ki sani shi arziki na Allah ne kuma mai kuɗi da talaka duk ɗaya ne a gurinsa wannan shi ne mafita a gare ki idan kokin fasa auren salman zan sanar da su mun hakura a ɗaura aurensa da salma kawai allah ya ba su zaman lafiya dadi wallahi ina son sa ban fasa ba zan yi kokari na gana hakura amma wallahi dadi na tsane salma tsana mai tsanani ta shiga tsarin rayuwata ta ɓata ta da garzazaniya yadda ban yi zato ba minal ta ce tana kuka babu komai diya ki hakuri kin ji Allah ya sa hakan ne alkhairi in ji dadin Minal amin dadi na gode Minal ta ce tana zub da hawaye dadi ko kara lallaba ta yayi tare da bata haske akan rayuwar sai da ya ga ta gamsu sannan ya wuce zuwa sashin su Minal ko ajiyar zuciya ta sauke mai nauyi tare da fuzo iska mai zafi sannan ta kwanta domin ta dan samu sassaucin bacin ranta ya ragu a cikin hakan bacci barawo ya yi awon gaba da ita Hajiya mai gado zaune a falo tana sauraron jawabin da yan uwanta suke yi domin auren suna son ita da salman su janye yanda da auren salma ya auri minal kadai ita da ajininsa kuma yar masu kuɗi Hajiya mai gado kallon su ta yi sosai domin tuni ta gano zainab kanwarta ce ta turo su a yi mata taron dangi a haɗe mata kai ta ce na gode da shawararku da kuma korafinku 'yan uwana kuma na gode sosai Allah ya bar zumunci amma ku sani batun auren Salman da Salma ba fashi idan har za ku zo ku sa albarka ko fata a buɗe take yanda kuke son Minal hakan nima nake kaunarta domin 'yata ce aurensu kuma a hakan ya zo dole ne mu karɓe shi yadda ya zo mana domin rubutaccen al'amari ne daga Allah. Salman ya shiga mugun hali saboda Salma yana santa yana son yana santa tana son sa shin me aibu dan an haɗa su dukansu har minal ya aura kun san cewa cin su da san shu da shan su. har sutura ba abin da zai gagare shi bane don haka ku je gidan zainab ku taya ta hidima saboda ni kun ce ba za ku zo auren tsiya auren tsiya ba salman zai auro muku bare talaka a cikin ku ko ko da ku ko babu ku za a yi harka a kare lafiya ai ni da nan gidan da gidan Zainab duk ɗaya ne a gurina ku sani duk abin da ke zuwa yana dawowa ina sane ido ne na zuba muku duk abin da kuke faɗa ina ji kuma kayan lefe an kai min su lafiya an dawo tun da abokaina suke suke kashe min kunya ba ku dangina ba to na gode da irin sakayyar da kuka yi min a matsayin ku na jini na Allah ya bamu lafiya hajiya mai gado ta ce da su ta tashi ta shige bedroom ɗinta ta bar su zaune kamar ruwa ya cinye su sai wani fidda ido suke yi Allah sarki wannan kenan saudace ta dubi Sa'adatu ta ce a gaskiya yaya Sa'adatu kamar ba mu kyauta wa yaya mai gado ba kin ga ta yi fushi ta tashi ta bar mu anan abin da bai taba faruwa ba ke don Allah ku kyale ta daga faɗan gaskiya ya za mu bari gida na so sai a kai kasuwa kasuwar ma kasuwar talakawa me za ta zama don ta aura wa ɗanta 'yar talaka ta ya duniya za ta kira sunanta har ta ji ta amsa ni ga ku tashi mu tafi in ji hajiya sa'adatu cikin fushi hafsat ta ce haka ne yaya mu tafi ai wannan wulakanci ne don kawai ta ga mun zo gidanta ai mu ma muna da gidajenmu ta yi jira idan ta ga mun dawo sau da ta dubi yayyen nata cikin rashin jin daɗin zantukansu ta ce yanzu wucewa za mu yi ba za mu je mu mata sallama ba daga nan in ba ta hakuri yaya hafsa ke sa sakarai marar zuciya ki zo mu wuce ko mu tafi abinmu ke dan rashin sanin ciwon kai mu zo gidanta ta yi mana wankin babban bargo ta tafi ta bar mu da gadin falanta don wulakanci ki ce za ki je ki ba ta hakuri to Allah ya kiyaye mu mu wuce mu mu je mu kawai hanya suka kama su dukansu suka fice daga gidan ba dan ran saudata ya so ba ta bi bayan su zuwa motar su a hanya ma sai zagin hajiya mai gado suke yi wai ta wulakanta su akan yar talakawa saudat wayarta ta ciro daga jakarta ta rubuta wa hajiya mai gado sakon ban hakuri ta yi tare da nuna mata sun wuce saboda sun ga kamar bata ji daɗi ba bayan ta tura mata ta yi tagumi tana sauraron yayyanta da ke zuba musamman yaya sa'adatu da ke driving har buga steering mota take yi kan masifa direct gidan anti zainab maman minal suka nufa cikin fushi domin ba su ji daɗin yadda yayar tasu ta yi musu ba yadda suka ji da kansu da kuɗi a ce har an ci mutuncinsu ko sallama ba su yi ba suka shiga falon saudat da ke bayan su kadai ce ta shigo falon da sallama karibe an sha kyau an fara fresh saboda aikin hajiya mina yana kyau salma amarya salma amarya ba a magana domin ta koma kamar balaraba haskenta ya fito fuskar sai kyalli da ke kamar madubi ta yi kyau matuka a cikin nabib suke suna fira har da raha salma ta dubi karime ta ce shin karime ya zancen dan umaru kin kira shi karime ta ce na kira shi ya fiya kirga bai dauka ba a karshe kashe wayarsa ya yi duka salma jiya da yamma na ga indo kanwarsa na tambaye ta shi hmm, kin san me a'a sai kin faɗa wallahi indo wani kallon banza ta yi man cikin tsiwa ta ce mini wai ya je neman na kansa tun da har ɗiyan gidan laka ta taɓo sun iya faɗin arziki salma ta ce haba cikin tsoro yanzu kina nufin indo ce ta ce miki hakan wacce na ga kuna ɗasawa sosai sosai salma indo ko ni kaina abin ya bani mamaki amma na san cewa bai faɗa wa iyayensa abin da na yi masa ba daman indo ce abokiyar shawararsa akwai aminci a tsakaninsu amma na ba ta kuma na ce idan ya kira ta ta faɗa masa na ce ya dawo zan aure shi ko da bai da ko taro na amince domin na yi nadama karime da kare shi zancen tana hawayen nadama salma ta ce ki hakuri karime komai zai daidaita insha Allah yanzu yana ina ne to indo ta ce min ya je lagos wurin nema tun daren ranar da na yi masa wulakanci ya bi hanya to ki hakuri ni zan kira shi anjima na san zai saurare ni ki kuma ki kiyaye Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi zama alkhairi in ji Salma cikin damuwa da tausaya wa 'yar uwar tata. Karime ta ce amin na gode Salma da haka har suka dawo kofar gidansu bayan sun sauka suka yi sai da safe da shi domin Dr. Salman ya ɗauko masu hayarsa yana kai su gyaran jiki yana mayar da su. A cikin gidan suka nufa da sallama sai dai mai gudar da inna lantana kanwarsu baba ne ta yi arba da su cikin murnar ganin su sai da suka tsorata daga karime har salma kana ta fara kiraye-kiraye iri daban-daban da habaice-habaice wanda kowa ya san da inna larai maman karime take wacce ke kunshi a sashinta tana haɗiyar yawo da bakin ciki don sai aikace-aikace mutane ke yi gobe juma'a ne auren salma cikin rashin jin daɗin abin da ake wa innarta ta yi sallama da salma ta wuce sashensu karime kenan wanda ke ganin duk bakin halayen innarta ne ke jawo ana mata shi. allah sarki salma ko ci gaba ta yi da sabgogin gabanta da sauran 'yan uwanta da suka zo aurenta allah sarki duka duka dai ana son dakata sai kuma da kawai a cikin littafi na karshe dan jinya da za ta kaya wato littafi na bakwai